abinda suka ce ba shi suke dawo da shi ba wasu wasu kuma daga ciki za ka ga magana daidai ne haka a nan najeriya ta mun wasu ba suka yi magana abinda za su faɗa daban wani abinda za a ce daban don haka ina mana magana kan da allah ina ƙara kira don allah don annabi a ringa magana ɗaya kuma wasu daga cikin yan nijar duk wanda kuka kirawo in dai kun tabbatar da shi za a yi abu an sanar masa a bashi ya ji ko ma menene in dai har an yi magana da shi a yi abin a yi kar a ce ba za a yi ba yanzu mutum wani ya zo ya gama kashe kuɗinsa ya yi wani ne ya yi waye kawai ƙarshe an zo an cire sha a waye waye mai ba ko ana tunanin bai kai bane ba to mu ba mu sani ba to amma in dai har mutum ya kai da rabbana ba wahala ai sai dole dole in dai har Allah ya zaka ci abinci ba ba wanda ya isa yara wallahi sai ka yi kome ko makiyinka ne kira ka abu na rantsi da Allah in dai har Allah ya zaka yi wallahi sai ka yi ko ya so ko ya ke? sai ka yi ni kawai waje ɗaya ne da ban ji daɗi ba wannan wasan akwai wasu mutanen da da da aka yi wa alkawari kuma sun kai kuma sun cancanta an sa su sun yi wahala wasu ma sun je sun kashe kuɗin su sun yi waka ne ko menene sannan daga baya an zo an cire sa abu. tun tafiya tana irin tsoron wata uku ko sauran wata biyu sauran sati ɗaya sauran kwana uku sauran kwana hudu duk sun zo sun yi a process ɗin yadda za su je su gudanar da wasa a wannan ƙasar da waɗanda ba su taɓa ganin su ba su gani su ji daɗi ruwan hana kuma kaga hakan bai kamata na haka ina kira ga mutanenmu na najeriya da na nijar ɗin ma ga baki ɗaya mu riƙe gaskiya mu riƙe magana ɗaya ita magana ɗaya a duk inda take magana ɗaya ce inda rabbana ba wala assalamu alaikum